Hakikan wannan badakala da halsiya ta bankaɗo a kan arzikin man fetur ɗin da ake fitarwa daga matatar man ƙasar cikin shekaru kalilan akan hanyoyi na tsakanin ƙasashen Nijar Mali, Burkina Faso da kuma makwabciya tarayyar Najeriya daga kudanci. Da adadin motocin tankunan suka tashi 904 bayan wani munaficin da aka yi akan hanyar mata mai da ya shafi tankuna 633 a cewar Alhusaini Tambari, sakataren ma'aikatan kamfanin tace man ƙasar. Wanda yake aikin matatan mai a doron duniya a kaɗan ƙaramin ma'aikaci zai samu dolar dubu to nan mu ne muke tace man yi shi mu shaƙi gas mu sha wahala su kuma wajen su saida shi dillallan da masu saida da wanda ya kamata su tsare ka a ƙwari ƙasa ka a ƙwari al'umma a nan ne ake samun wasu matsaloli abin da suka mumu na albashi ba daidai ba ne da kundinmu na ma'aikata na gidan sauran sai suka kauce ma doka alhali muna da kundi na ma'aikata na 'yan Nijar wanda suke aiki a matatan mai to gwamnati ya kamata ta kama kama jikinta saboda da diya ake yin kalas da diya ake yin hanya da diya ake maganin likita wannan ratar da mutane suka sace ta a medoma talaka Nijar hakkinsu. Bayan kungiyar ma'aikatan ta koka tare da ba da shawara ga gwamnati ga talakawa da a kullum muke cewar su ba su san ranar da za su san a ƙasarsu akwai man fetur ba kenan su ci ribarsa ta hanyar karamin farashi na ci gaba da jinjina ma hukumar. Gaskiya ban ji daɗi ba yadda wa'ansu suka mai da abin kamar kayan gidansu suke fidda abin ta yadda suke so. Harsiya da tana haka tun ba da a Nijar gaskiya duk wani macucin ƙasa da ba zai ƙara tasiri ba. Ya kamata gwamnati ta mataki tunda akwai ayyuka da harsiya da yawa ta yi wanda har yanzu 'yan kasa ba san wani mataki aka ɗauka to wanda maso muke gwamnati ta ɗau mataki akan shi daga gaugawa. tun bayan da aka fara tace man ƙasar ne dai ƙungiyoyin farar hula da na kare hakkin ɗan adam ke fafutuka tare da hannunka mai sanda ga gwamnati cewar akwai wata manakisa amma a cewar obama na mpcr gwamnati ta yi kunnen kashi mun sha kiraye-kiraye da sunan cewa a sa jihar da magarin cikin hakinta saboda ana tace wannan fetur kin nan a bata nata kaso akwai masu gonaki wanda aka amshi gonakinsu ba a ba basu ba nasu hakki an ba wa'insu mutane dama su yi sata da sunan riga siyasa muna nan muna so mu taɓa amma mun tsaye da mu saboda ai so muke muga a da sa. To komi mamman waje na kungiyar Transparency International reshen Niger zai ce kan lamarin? Sai a ce motoci an cika su za su taya wani wuri su kai a ce sun ɓace. Kaga wannan ai babban bakin ciki ne asara ce ake makasa. Ko a ce motoci sun ɗauki essence an san isansu ne sai a yi can a ce ga ne suka dauka kaga motoci an cika su an juya an ce sun tafi sa a mai suna kenan ka san ba gaban za ba an san suwaye ke gaba wannan kenan wannan kira ne zami ga gwamnati gaba ɗaya a yi bincike na kwarai a san suwaye ne suke cikin wannan aikin a samu a tsaida su a hukumta su daidai abin da suka aikata. A yanzu haka dai 'yan kasa sun zura ido sun kuma kashe kunne su ga irin matakin da gwamnatin kasar za ta ɗauka kan waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. laruwa na Malam Hammi. sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar.